daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar dai muna ɗauki da labaran duniya da dumi su. Sannan wato akwai shirye-shiryenmu da muka saba wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Daga nan sai sai nan na kokun san biye da shi akwai Afirka a yau. shirin mu na ƙarshe shine muryoyi masu sauraro, amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. Da farko ga su sojojin hamshi ƙasar Isra'ila sun buɗe wuta kan jami'an diplomasiyya wanda suke ƙoƙarin shiga sansanin 'yan gudun hijira na Jenin a yamma da kogin Jordan. yahudawan sayoniya sun hana kayakin agaji shiga zirin gaza bayan an ba da izinin shigarsu sannan za ku ji cewa wasu 'yan siyasa a ƙasar Burtaniya suna matsawa gwamnatin ƙasar lamba na ta amince da ƙasar falastinu a matsayin cikakkiyar ƙasa yanzu kuma ga cikakkun labaran sojojin amurka ƙasar isra'ila sun buɗe wuta na gaske a kan jami'ar dimulasiya na wasu ƙasashen turai wa'anda suke ƙoƙarin shiga sansanin 'yan gudun hijira na jenin don ganewa idanunsu yadda rayuwa take tafiya a cikinsa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa jami'ar dimulasiya wa'anda suke ziyartar sansanin 'yan gudun hijira a yau laraba dai sun hada da jakadun kasashen australia brazil bulgaria canada chile china masar faransa india japan jordan lithuanium mexico morocco poland portugal romania russia sri lanka spain turkiya da kuma tare turai har ila yau da ƙasar birtaniya tare da su akwai wakilai daga wasu ƙasashen duniya da kuma 'yan jaridu mataimakin wato ma'aikatar harkokin wajen ƙasar gwamnatin falastinawa ce ta shirya wa wa'annan jakatu na ƙasashen duniya wannan wato ziyara zuwa yankin yamma da kogin jordan don ganewa idanunsu yadda hamkasar isra'ila ta mai da rayuwar falastinawa a yankin yamma da kogin jordan da aka mamaye ma'aikatar ta aiwatar da irin wannan ziyarar zuwa sansanin 'yan gudun hijira na tul karam da ke yankin yamma da kogin jordan da aka mamaye a wasu hotunan bidiyo da aka nuna dai an ga yadda wasu jami'an diplomasiyar suke nuna fushinsu da yadda sojojin yahudawan suka buɗa masu wuta bayan watanni kimani biyu da rabi wanda gwamnatin amurka isra'ila ta hana kayakin abinci da magunguna da kuma kayakin agaji shiga zirin gaza a jiya talata ce dai gwamnatin netanyahu ta ba da damar a shigo da wasu kaɗan daga cikin kayakin agaji saboda takura mata wanda wato shugabannin ƙasashen duniya suka yi amma duk da haka a yau laraba wasu yahudawa fararen hula sun hana wucewar wasu motoci makare da abinci masu shigowa zirin gaza daga ƙofar shiga ta yankin karim abu sale hotunan bidiyo dai sun nuna yadda jerin gwanu motoci ɗauki da kayakin agaji zuwa gaza suke ƙoƙarin wucewa amma wasu yahudawa ɗauke da tutocin hamdukasar isra'ila suka zo suka tsaya a gaban motocin daga ciki don wato hana su wucewa zuwa zirin gaza suna ta raira cewa dole ne a bar duk mutanen gaza su mutu su halaka sannan a ɗayan ɓangaren kuma sojojin yahudawan wato riƙe da bindigogi suna sun zuba ido suna kallon su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran kwamiti mai kula da al'amuran harkokin waje na ƙasar birtaniya tana matsawa sakataren harkokin wajen kasar wato david lami kan cewa ya amince da kasar falastinu mai zaman kanta jaridar telegram ta kasar birtaniya ta nakalto wannan rahoto a yau laraba ta kuma kara da cewa yar majalisa emily tomberry ta kara da cewa wannan mataki na farko ne idan lami ya ba da wannan sanarwa a cikin wata mai zuwa a lokacin haduwarsa da saudiya da faransa a wani babban taron da za a gudanar a nan gaba jaridar ta ce wannan maganar tana zuwa ne bayan da sakataren ya dakatar da tattaunawa ta harkokin kasuwanci da kasar isra'ila da kuma kiran jaka da kasar isra'ila a london don gabatar da korafinsa kan sake komawa yakin da gwamnatin kasar isra'ila ta yi bayan an fara aiwatar da sulhu da aka amince da shi a babban wato zaman da ya gabata dai wato jam'iyyar labour a babban zaben da ya gabata a ƙasar birtaniya jam'iyyar labour ta ce za ta amince da ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci bisa fahimtar samar da ƙasashe biyu amma benjamin na netanyahu firaministan ƙasar isra'ila ya sha alwashin hana samuwar ƙasar falastinu a ƙasar da aka mamaye 'yan majalisa wato tom berry ta faɗawa telegraph kan cewa a ra'ayinta Birtaniya da Faransa su amince da kafuwar ƙasar Falastinu a taron New York, wanda ƙasar Saudiya za ta jagoranta a cikin watan Yuli mai zuwa. Za a gudanar da tattaunawa zagaye na biyar tsakanin Amurka da kuma Iran a ranar 23 ga watan Afrilu da muke ciki a birnin Roma na kasar Italiya. Badar al-Busaidi, ministan harkokin wajen kasar Oman ne, ya bayyana haka a yau Laraba, ya kuma kara cewa wato tattaunawar za ta kasance ne a birnin Roma na kasar Italiya. sai dai har yanzu kasashen amurka da iran ba su bayyana ra'ayinsu dangane da wannan sanarwar da ministan harkokin wajen ƙasar omar ya oman ya bayyana ba ƙoƙarin da ƙasashen biyu suke yi dai shine wato mai gurbin yarjejeniyar nuclear ƙasar iran ta shekara ta 2015 wanda amurka ta fice daga yarjejeniyar shekara ta 2018 wanda kuma ya rikita ko kuma ya ɓata wannan yarjejeniyar kafin haka dai iran ta ce tana tunanin cewa za ta dakatar da wato tattaunawa da ƙasar amurka ganin yadda jami'an gwamnatin ƙasar amurka sun yi ta nuna cewa duk wata yarjejeniyar da za a cimma da ita nan gaba sai ya hada da hana ta tace makamashin uranium a cikin gida iran ta dage kan cewa ba za ta wato bar haƙƙinta na tace makamashin uranium a gida ba bayan da yarjejeniyar npt ta amince mata yin hakan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda zai hada da shirin bayan labarai biye da shi akwai shirin ko san sai kuma afirka a yau shirin na karshe shine muryoyin masu sauraro da wannan kuma yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu na yau zai magana dangane da tattaunawar shirin nukiliya ƙasar iran da amurka wanda yake tangal-tangal wanda kuma ni tahir amin zan karanta jagoran junju hali musulunci a nan ƙasar iran imam said alil khamna'i ya bayyana cewa da alamun tattaunawa tsakanin ƙasar ta iran da kuma amurka dangane da shirin nukiliya na ƙasar iran ba zai je ko ina ba saboda yadda ɓangaren amurka a cikin kafafen yada labaransu daga ciki hada jakadan amurka kan al'amuran gabas ta tsakiya kuma shugaban tawagar amurka a tattaunawar wato steve witkoff ya fito a kafafen yada labarai na amurka yana faɗar cewa duk wata yarjejeniyar da za a cimma da ƙasar iran nan gaba dole ne ya hada da dakatar da ta ce makamashin uranium kwata-kwata a cikin ƙasar iran jagoran ya bayyana cewa tare da wannan manufar tattaunawar ba za ta je ina ba kuma amurka ta dage kan tattaunawa kai tsaye da ƙasar iran ne don ta nuna wa duniya akan cewa amurka ta tilasta iran zama da ita tare da barazana da kuma dabarbaru da yaudara da sauransu jagoran ya bayyana haka ne a shafinsa na x a ranar litinin inda kuma ya kara da cewa ba mu san abin da zai faru ba amma ga dukkan alamu ba inda za a je da wannan tattaunawar har ila yau jagoran ya sake nanata hakan a jawabin da ya gabatar a husainiyar imam khomeini kujisa sirruhu da ke kusa da gidansa a nan birnin tehran a lokacin da yake jawabi a juyayin cika shekara guda da shahadar said ibrahim ra'isi tsohon shugaban ƙasar iran wanda ya hatsari da jirgin sama mai saukar angulu a lardin azerbaijan ta gabas da ke arewa maso yammacin kasar iran a shekarar da ta gabata kafin haka dai mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran majid takatarabanci ya bayyana cewa abinda tawagar amurka take gabatarwa a tattaunawa daban sannan abinda take faɗa a kafafen yada labaran na amurka kuma daban haka ma shugaban ƙasar amurka donald trump ya faɗi wannan maganar a yau sannan ya sake faɗan akasinta a gobe don haka shi ma ya sha faɗin cewa manufarsu ita ce raba iran da makamashin nukiliya kwata-kwata amma minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakce ya bayyana cewa tun farko iran ta bayyana cewa batun ta ce makamashin uranium ba abin tattaunawa ne ba ya kuma kara da cewa sun shiga tattaunawa da amurka ne saboda shugaba trump ya sha ta cewa manufarsa ita ce hana iran mallaka makaman nukiliya sai iran ta ce idan wannan ne kawai manufar amurka to sai an gamsar da shi kan cewa iran ba ta nufin mallaka makaman nukiliya kuma ba ta da wani shiri wanda yake nuna hakan. amma batun hana kasar sarrafa makamashin uranium kwata-kwata mafarki ne amurka take yi don ba wanda ya isa ya hana iran sarrafa makamashin nukiliya ko kuma uranium tun haƙinta ne ta yi hakan kuma yin haka yana amfanar mutanen kasar a ɓangarori da dama arakci ya bayyana cewa iran tana iya tattaunawa kan yawan makamashin nukiliyan da za ta tace amma dakatar da tacewar kwata-kwata ba abin tattaunawa ne da kowace ƙasa a duniya ba ministan harkokin wajen ƙasar iran sannan kuma shugaban tawagar tattaunawa da amurka akan shirin makamashinta na nukiliya ya bayyana cewa iran za ta ci gaba da halartar taron tattaunawa kan shirin makamashinta na nukiliya da amurka kamar yadda ta yi a tarurruka guda hudu da suka gabata tawagar amurka ba ta fito fili ta faɗa mata manufarta na tattaunawar ba to har zuwa lokacin da tawagar amurka za ta fito fili ta faɗa mata manufar tattaunawar inda daga nan ne iran za ta yanke shawaran kan matakan da za ta ɗauka kan al'amarin nan gaba ya ce ya zuwa yanzu dai tun tattaunawa ta hudu ɓangarorin biyu ba su tsaida lokaci da kuma wurin da za a yi tattaunawa na gaba ba. tattaunawa ta gaba ba har ila yanzu yanzu dai jumhuriyar musulunci ta iran ta amfana da makamashin nukiliya tun lokacin da ta fara tace shi a cikin gida a halin yanzu dai iran tana amfani da shirinta na makamashin nukiliya a cikin gida don samarwa cibiyar nukiliya da ke jami'ar tehran don bincike da samar da magunguna wanda mutanen kasar suke bukata kuma tun shekara ta shida ne ta fara tace makamashin uranium har kashi ashirin cikin ɗari a cikin gida haka ma shirin nukiliya na ƙasar iran yana samar da makamashin nukiliya ga cibiyar samar da wutan lantarki ta makamashin nukiliya da ke birnin bohushar na kudancin ƙasar a halin yanzu ma cibiyar tana samar da akalla megawar dubu ɗaya na wutan lantarki a ƙasar banda haka iran tana shirin gina wasu ƙarin cibiyoyin samar da wutan lantarki tare da amfani da makamashin nukiliya har guda ashirin nan gaba kafin juyin juya hali musulunci nan kasar iran da ya a shekarar 1979 kasashen yamma suna sayarwa jami'ar tehran makamashin da take bukata don amfani da shi a cibiyar binciken da take da shi a cikin jami'ar amma bayan nasarar juyin juya hali musulunci a kasar kasashen yamma sun dakatar da sayarwa jami'ar makamashin da take bukata haka ma dangane da cibiyar ba da wutar lantarki na bushahar wani kamfanin kasar jamus ne yake gina shi amma bayan nasarar juyin hali musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 kamfanin ya dakatar da aikin sai da kasar iran ta nemi taimakon kasar rasha ta zo ta kammala aikin banda wannan iran ta fara samar da magunguna waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa noma da kyautata aikinsa a cikin ƙasa musamman wato kawar da cututtuka waɗanda za su hana kayayyakin noma girma kamar yadda ya dace don haka iran tana buƙatar sarrafa makamashin uranium a cikin gida bisa ka'idojin da yarjejeniyar npt ta shimfiɗa ƙarƙashin kula na hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya a duniya haƙƙin ƙasa iran ce ta sarrafa makamashin nukiliya a cikin gida kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare haƙƙinta wanda dokokin ƙasa da ƙasa suka bata idan amurka ko ƙasashen yamma za su iya ba wa iran buƙatunta na makamashin nukiliya me yasa bata ba su ba ko kuma suka hana ta bayan nasarar juyin hali musulunci a ƙasar wannan kawai ya tabbatar mana da cewa dole ne iran ta ci gaba da tace makamashin uranium a cikin gida don buƙatar kanta sannan ba wanda ya isa ya hana ta yin hakan ko ana ha maza ha mata masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro yau laraba 31 ga watan Urdi urdibehisht shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 23 ga watan Zulqida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 21 ga watan Mayu shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan mayu shekara 1921 miradiya aka haifi Andrey sakharov wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar rasha sannan bayan kammala karatunsa na sharar fage wanda ya hada da firamare da sakandare ya shiga jami'ar moscow babban birnin tarayyar soviet na lokacin sannan ya yi karatunsa a ɓangaren kimiyyar lissafi sannan ya kammala karatu a shekarar 1941 miladiya daga nan andrea ya shiga bincike a cikin ilmin kimiyyar lissafi wato physics a cikin binciken nashi ne da sauran abokan aikinsa suka sami nasarar gano makamin kare dangi wanda ake kira hydrogen bomb barnan da yake yi yana daidai ko kuma fiye da makamin nukiliya. bayan wannan nasarar ce dai sai andrea ya rubuta wani littafi mai suna ci gaban ilimi da rayuwa tare a cikin sulhu da 'yancin tunani a shekara 1968 miladiya wannan littafin ya fusata mahukuntan tarayyar soviet na lokacin don daga sunan littafin za a fahimci cewa sakharov mutum ne mai son zaman lafiya da sulhu har ila yau da 'yancin tunani wanda wannan ba shi ne tunanin jam'iyyar kwaminisanci masu iko da tarayyar soviet a lokacin ba don haka shekaru biyar bayan rubuta wannan littafin ne sai mahukuntan ƙasar ta tarayyar soviet suka kama sakharov suka yi masa ɗaurin talala a wani wuri a wajen birnin moscow sakharov ya ci gaba da zaman ɗaurin talala har zuwa shekarar 1986 aka sake shi har ila shekarar 1975 wato a lokacin da ake masa ɗaurin talala an ba shi kyautar nobel ta zaman lafiya sannan a shekarar 1989 miladiya wato shekaru biyu kafin wargajewar tarayyar soviet aka zaɓi andriy sakharov a matsayin ɗan majalisar dokokin kwaminisanci mai iko da ƙasar tarayyar soviet a lokacin sai dai sakharov ya rasu a cikin watan disamba na wancan shekaran yana ɗan shekara 68 a duniya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta wato 21 ga watan mayan shekarar 1991 miladiya aka kashe firaministan kasar india rajiv gandhi rajiv dai dan tsohon firaministan kasar india ce wato indira gandhi an haife shi a birnin mumbai na kasar india a ranar 30 ga watan agustan shekarar 1944 miladiya kuma ya tashi a gidan kakansa jawahir nehru firayim ministan kasar india na farko bayan samun 'yancin ƙasar da ƙasar ingila a shekarar 1947 sannan ya yi karatun jami'a a jami'ar cambridge inda ya fita da digiri na matukin jirgin sama da ya dawo gida india kuma ya fara aikin tukin jirgin sama a ƙasar ta india sannan a cikin wannan halin ne dai sai kaninsa wanda yake gani shine zai gaji mahaifiyarsu ya rasu daga nan sai rajiv gandhi ya shiga harkokin siyasa inda tun mahaifiyarsa tana da rai ya zama dan majalisar dokokin kasar india shekarar 1983 kuma aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar mai mulkin kasar sannan bayan an kashe mahaifiyarsa a shekarar 1984 ya gaje ta a matsayin firaministan ƙasar india da ƙarshe dai ya je taron siyasa na zaben shekara 1989 a wani wuri a ƙasar sannan wasu 'yan adawa suka ɗora masa bom wanda ya kashe shi a cikin fulawan da suka ɗora masa a wuyansa. da ƙarshe masu sauraro ko kusan cewa shekaru 27 da suka gabata a ranar irin ta wato 21 ga watan mayan shekara 1998 miladiya masu zanga-zanga a ƙasar indonesiya sun tilastawa shugaban ƙasar muhammad suharto sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar bayan shekaru 33 da ya share yana mulki suharto dai ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar indonesiya ne a shekarar 1965 miladiya bayan wani juyin mulkin da ya jagoranta wanda ya kifar da gwamnatin ahmad sokarno wanda ya jagoranci samarwa kasar indonesiya yancin kai daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a lokacin mulkin suharto dai ya taƙaita 'yancin magana a ƙasar Indonesia, ta yadda ba wanda ya isa ya faɗi wani abu da ya shafi gwamnatinsa ko kuma ga wani jami'in gwamnatinsa sai dai duk da haka kasar indonesiya ta sami ci gaban a zo a gani a fagage da dama tsakanin shekaru 1980 zuwa shekara 1990 miladiya amma matsalolin tattalin arziki da suka faru a shekarar 1997 a duniya sun yi zafi har sai da suka tilasta wa mutanen kasar indonesiya musamman ɗaliban jami'o'i suka fara fita kan titunan kasar suna kuma buƙatar shugaban ƙasar su harto ya sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar banda haka ana zargin danginsa da satar kudaden jama'a duk wa'annan sun haɗu sun tilasta su harto sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar Indonesia. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta wato 21 ga watan mayan shekara ta 2002 miladiya babban tsarin majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da taro karo na farko a duniya don girmama al'adu da harsuna da kuma samar da tattaunawa tsakanin wayewar kasashen duniya gaba daya sai kuma a shekara ta 2005 aka mayarwa hukumar raya ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco kula da wannan shirin da kuma gabatar da shirye-shirye wa'anda za su kai ga wannan manufar sai kuma a shekara ta 2010 majalisar ɗinkin duniya ta shelanta shekarar a matsayin shekarar raya al'adu da samar da soyayya a tsakanin dukkanin ƙabilu da al'adu na ƙasashen duniya sai dai kamar yadda muka sani turawa da ƙasashen yamma suna ɗaukar al'adu da wayewarsu da ci gabansu ne kawai ya wuce kowane irin ci gaba da wayewa a duniya ba waninsu ba kamar yadda suke yayatawa a kafafen yada labaransu. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu isa ƙasar Libya ne domin yin dubi akan dalilin suka jawo sabon rikicin da ya barke a babban birnin kasar wato na yamma kenan tripoli da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana bayan da aka ɗauki mako ɗaya ana ba ta kashi a tsakanin ɓangarorin da suke ɗauke da makamai a cikin birnin tripoli na ƙasar libya zaman lafiya ya sake hidawa duk da cewa dai ana rayuwa da kuma zama cikin ɗare-ɗare sai dai abin da ya faru ɗin yana cike da raɗaɗi da zafi da ciwo na faɗa tsakanin mutanen gari ɗaya ƙasa ɗaya kuma al'umma ɗaya wannan faɗan da ya ɓarke ya ci rayukan mutane masu yawa kuma ya jikkata wani adadi mai yawa na mutanen wannan birni tare da cewa majalisar shugabancin tripoli ta yi ƙoƙarin kwantar da hankalin mutanen da duda cewa zaman lafiya ya dawo sannan kuma za a buɗe bincike akan abin da ya faru sai dai kuma duk da haka da akwai tsoron cewa za a koma baya a cikin fagagen siyasa da tsaro wato tamkar yanzu ne za a sake sabon lale a fagen siyasar wannan kasar tambayar da take bijiro da kanta ita ce shin duk wanda yake da makami a libya shine zai shimfiɗa ikonsa ko ya zama shine yake rike da akalar mulki kisan da aka yi wa abulgani alkikli wanda aka fi sani da ganewa ya zo da rawayoyi mabambanta kuma shine tushen wannan faɗan kafin kisan nashi dai ya kasance jagoran wata runduna da ake kira rundunar tabbatar da tsaro kisan da aka yi masa ne ya jefa birnin tripoli cikin faɗan zubar da jini a kan titunansa mayakan wannan runduna ta tabbatar da tsaro da kuma mayakan rundunar da ake kira ta 444 su ne suka yi ba ta kashi a tsakaninsu yakin ya fara ne a cikin wani kuntataccen yanki amma ba a je ko'ina ba ya faɗaɗa a cikin birnin na tripoli zuwa cikin unguwanni mabambanta an fara amfani da makamai matsakaita sannan aka shigar da manyan makamai masu nauyi manyan bindigogi har da motoci masu silke to shi dai abulgani ya kafa rundunar shi ne bayan faduwar gwamnatin mu'ammar gaddafi sannan a hankali ya fara yin tasiri a cikin harkokin siyasa da tsaro na wannan ƙasa wannan akan kanshi yana nuni ne da yadda ake fama da matsalar taɓarɓarewar rashin tsaro da kuma rashin runduna ɗaya ta tsaro mai ƙarfi wacce za ta kula da tafiyar da harkokin tsaro a cikin ƙasar ta libya yana kuma nuni da ƙungiyoyin da suke cikin ƙasar masu ɗauke da makamai kuma sannan wanda suke a gefe ɗaya suka kasa cimma matsaya ta kafa gwamnati dunkulalliya. rundunar da gani ya jagoranta tana ƙarƙashin majalisar shugabanci ne wato gwamnatin da take mulki a tripoli a ƙarƙashin yarjejeniyar geneva da aka kulla sai dai kuma masu bin diddigin harkokin tsaro na ƙasar suna cewa wannan ƙungiyar da sauran ƙungiyoyi da suke a yammacin libyan suna da cin gashin kansu wato ba gwamnati ce ta kirke da aka lasu ɗari bisa ɗari ba a cikin hanyoyin sadarwa na al'umma na ƙasar libya ana kiran abulganiyu da sunan cewa shine mai naɗa shugabanni a tripoli wato hakan yana nuni ne da ƙarfin tasirin da yake da shi a cikin siyasa da kuma tsaro ɗaya ɓangaren da aka yi faɗa da shi runduna ta da arba'in 444 ita ma runduna ce tana da ƙarfi a cikin kusan kowace kusurwa ta yammacin libya kuma tana ƙarƙashin majalisar shugabanci ne da shugabanta shine muhammad almanfi saboda haka waɗannan ƙungiyoyin da suka yi ba ta kashi a tsakaninsu a bisa nazariya suna ƙarƙashin gwamnati ɗaya ne wannan ne yasa ake yin tambaya a akan kowane ne ke mulkin wannan yanki na yammacin libya yadda ake da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai masu yawa a cikin birnin tripoli yana a matsayin wata babban matsala wacce ta addabi wannan ƙasa kuma ƙalubale ne mai girma wanda yake kawo cikas wajen ƙoƙarin kafa gwamnati mai ƙarfi a cikin ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar zafi. a shekara ta 2011 ƙasar libya ta fada cikin dambaruwa mai sarƙaƙiya makamai ne suka shiga hannun mutane bambanta da suka kafa ƙungiyoyi suka rika fada a lokacin har aka kai ga kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi kowace ɗaya daga cikin wannan ƙungiyoyin sai ta fara ƙoƙarin shimfiɗa ikonta a kan cibiyoyin man fetur da ƙasar libya take da arzikinsu wasu suka nufi inda ake tace mai wasu suka nufi inda ake haƙoshi wasu kuma suka nufi bakin ruwa inda ake aikewa da mai ɗin wasu kuma rumbunan da ake adana man haka fada ya rika barkewa tsakanin waɗannan ƙungiyoyin na tsawon shekaru wanda ya yi sanadiyar zubar da jinin mutanen libya a ƙarshe dai bayan da aka yi fada mai tsanani a tsakanin waɗannan ƙungiyoyin ƙasar ta libya sai gidata wato sai ƙasar ta dare gida biyu ta fuskar tsarin siyasa da soja a gabashin ƙasar an kafa hukuma da majalisar dokoki a yammacin kasar ma an kafa wata hukumar mai majalisar dokoki da kuma rundunar soja da aka kafa sai dai hatta a cikin wannan birnin wato birnin tripoli kenan ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai ba su iya dunkulewa suka zama runduna soja guda ɗaya mai ƙarfi a ƙarƙashin shugabanci guda ɗaya ba kowace tana ci gaba da riko da makamanta ba tare da ta miƙa su a hannun gwamnatin da aka kafa ba ita ma gwamnatin tangal-tangal take yi shugaban gwamnatin yammacin libya din da ke da matsuguni a tripoli abdulhamir dubai ba yana kokarin tafiyar da waɗannan ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai amma da alama ba abu ne mai yiwuwa ba kuma da alama daga lokaci zuwa lokaci za a rika samun irin wannan faɗace-faɗace a tsakanin waɗannan ƙungiyoyin matuƙar ba rusa su aka yi ba aka kafa rundunar soja mai ƙarfin gaske a dai yanzu da alama ƙoƙarin ma rusa waɗannan ƙungiyoyin ba abu ne wanda za a tunaninsa ba domin babu rundunar soja mai ƙarfi da za a ce ita ce ta ƙasar libya rundunoni ne mabambanta da kowace rundunar ta nata shugabannin wato shugabanni ne da suka yi kama da hauloli na yaƙi su ne suka haɗu suka kafa gwamnati saboda su raba ganimar da ƙasar take da ita abdulhamid abdubaiba ya ɗauki wasu matakai da suka haɗa da sauke jagororin rundunar tsaro da kuma ƙoƙarin sake tsarin rundunar tabbatar da wato zaman lafiya wacce aka kashe shi jagoranta sai dai masu hamayya da shi suna cewa ya ɗauki waɗannan matakan ne a wani yunkuri da yake na shimfiɗa ikonsa ya zama wato shine ke da tasiri mafi girma a cikin rundunar tsaro sannan kuma ya zama ya shiga gaban masu hamayya da shi sai dai kuma ba a je ko'ina ba majalisar shugabancin kasar ta yammacin libya ta fitar da wasu dokoki da suka soke dukkanin matakan da shugaban ya ɗauka masu alaƙa da tsaro a bayan nan hakanan yana nuni ne yadda majalisar take nuna ƙin amincewa da matakan da shugaban gwamnatin tripoli ɗin ya ɗauka a cikin sanarwar da majalisar shugabancin libya ɗin ta fitar ta bayyana cewa wajibi ne a tsagaita wutar yaƙi da sauri kuma kowace ƙungiya ta koma sansaninta hakanan kuma sun kira da a buɗe bincike akan hakikanin abin da ya faru babu maganar warware matsala daga tushe wanda shine zai zama raba waɗannan rundunonin da makamansu babban matsala da libya take fama da ita a wannan lokacin shine rabuwar kawuna kuma hatta a cikin ɓangare ɗaya na yammacin ƙasar babu tsayyar gwamnati guda ɗaya domin ta yi kama da gangar jiki ɗaya ne mai kawuna da yawa kuma kowane kai yana da baki mai magana masu sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare mai bankwana da kuma na gayyata ku zuwa mu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.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 To wannan shine maru'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum muryar taharar murar musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Hakika modiyon da kuka ɗora mana na eh, dakatar da filafilai ha guda 22 a jihar Kano a Najeriya. To wani abu muna ga yayi daidai domin shi dama hukuma eh, ba wanda ya bar kan shi hukuma ta kyale shi. Abin da muke kira dama ga hukuma da abin da ta ga wanda zai kawo na kasa ga 'ya'yan yara masu tasowa ana gurɓata masa tarbiyya ko kuma su kansu manyan ba su bin daidai da ake nufi to haka kishi ya dace kuma duk wani abubuwa da ya kamata da yake ba na daidai bane to hukuma ta shiga daga ta ruwa ta tsaki domin an dakatar da shi kuma Allah bangi ya datar da mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zauna da mu lafiya ka kawo mana kwanciyar hankali da tattalin arziki mai amfani na gode rediyo taron murai musunci sunana shugaba ilabi kanti shayi garkin daura muna tare da kowa san barka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Naku mai magana shine jibirin bako bunga da ke jihar Bauchin, Najeriya. A ra'ayina game da hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano dangane da mataki da ta ɗauka, wannan ba kawai wani sabon abu ba ne. Sabila da duka abin da ka sani dama akwai shugaba kuma akwai ƙa'ida kuma akwai doka. to abin da nake so yan uwana musulmai su abin da nake so yan uwana musulmai su fahimta anan shine mu dai duk abin da ya zama na mana yin sai to ya zama na a ce mana yin ne karkashin shari'a da kuma doka idan muka fito za mu nuna wani abu da al'umma za su gani dukkan duniya ma ga abin to yana da kyau mu ga wani irin abu ne ya dace mu nuna ma duniya wanda su fa'idantu kuma sannan ya zama na darasi ma wasu sannan kuma wasu su ilmanci da abin ba wai kawai a'a kuɗin muke so a ranmu kawai kenan sai mu yi abu ne ga dama ba a'a duk abin da aka ce wannan akwai doka akwai kuma hukuma a ciki to yana da kyau kafin a yanke hukunci ya tsaya a yi bincike a gani shin menene problem din menene matsala abin to dan hukuma ta ce fina-finai ta jihar Kano ta ce ta dakatar da wa'annan fina-finai ni gaskiya ta wani bangaren ni a na ra'ayin ni ban ga laifinsa ba domin su sun tsaya sun yi bincike ne ta gano illolin wasu abubuwan da yawan aka bar wannan fina-finan suka ci gaba to da iya samun barna a cikin al'umma ba na abu ba Assalamu alaikum rediyon tera rediyon musulunci ne magana malama ramatu isaka daga nan babban birnin ya mai an koma gida birnin kantagar hanga ina gaida ka hasan barka gaskiya wannan hukuma da ta ɗauki wannan mataki ya yi kyau gaskiya suna ɓata tarbiyyar 'ya'yanmu ba su yin shi bisa addinin musulunci da ake yin shi da da ake filin faɗakarwa ne ake yi yanzu kan gaskiya ba faɗakarwa cikin shi abinda suka gani ƙasashen turai shi na suke yi kwaskwarima ne suke bisa gare shi suna sa ma ɗiyanmu da ƙannanmu suna kallo bisa gare shi su dai ka ɓata tarbiyyar yara wannan masu fina-finai wannan wannan mataki da an ka ɗauka ya yi kyau Allah ya saka muku gaba dai gaba dai rediyon tera rediyon musulunci. Assalamu alaikum sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja memba amurai matasan Afirka. afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya game da dakatar da wannan fina-finai kwara ashirin da biyu abin ya yi daidai muna fatan ubangiji allah ya sa hakan shine mafi alkhairi kuma dama haka ake so da ita hukuma idan ta ga abin da bai dace ba ta ɗauki mataki a kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na biyu hec barkanmu da warhaka gana na wuri an da a jamhuriyar eh, wannan mataki da gwamnatin jihar kano ta ɗauka ko in ce hukumar ta tafi na fiye ta jihar jihar kano ta ɗauka gaskiya wannan mataki ya yi tsauri ga su masu gudanar da wannan sana'ar ganin cewa wannan matakin ya zo musu kusan kamar zata ne ya kamata a ce kamin a dakatar da su an ja kunnensu ko kuma an tura musu wasikan gargadi idan suka ƙi ji to lokacin ana da dama a ɗauki duk matakin da ya dace a kansu amma irin wannan mataki gaskiya ya yi tsauri a kansu ya kamata su hau tebur teburin sulhu tsakanin su da masu gudanar da wasannin da kuma waɗanda suke shirya fina fina Muna fatan za a samu daidaito a tsakanin su a tashi lafiya sashen Hausa na BOH. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wuri daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin irin takwar raka birnin kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari irin jihar Maradi. to lalle wannan soke yan fina da jihar kano za ta yi abin bai zo mana da mamaki ba amma yan ka duba cikin tsarin na yan fina akwai abubuwa masu kayatarwa da dama wanda mutum zai gani shi fahimta fuskansu abubuwa masu muhimmanci yanzu ku diba lokacin da an kai fina-finan na uwa mai ciki ne maɗanta an kai ɗanta sharan kenan ka gani nan wurin in mata na gani da maza masu ciki ne maɗa ka ga daga nan suna bari sun san abin ba na kwarai sun da sun gayyana ke kenan daɗin soke su ɗin da za a yi amma a duba a gani ko an da an ga kabba sai abu mai kyau in ma za a za musu doka to wanda muka ƙara ganin makirci wanda ba na kwarai ba mutum zai ɗanɗana hushin hukuma amma masu na kwarai yana da ya ƙyare su tunda abubuwan akwai masu ƙayatarwa ciki akwai wanda ɗan gani masu ban sha'ani daban da dariya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbale Bali shugaba na fada mazajin daga Nyamai Nijar bugu da ƙari kakaki na masu kira da shuwari na rashin Nyamai. To lalle gwamnatin Najeriya ya yi kyau. ma ka ce wajen gyarawa na ake batawa kenan mu muna goyon baya ɗari bisa ɗari ta yi taka tsantsa akwai wa'ansu ma har yanzu gajeren zangon ma akwai wa'ansu har yanzu kenan a a gyara sunana muhammadu dan bale shugaba na fada mazajen daga nyamai niger Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin masu saurare mai magana ɗahiro Habibu Sahura Manager State Mashegu Local Government. To wannan mataki da hukuma ta ɗauka to gaskiya hakika wannan mataki mu mun ji daɗin shi yayi daidai saboda a dama ita aikin hukuma in ta ga an yi abun da ba daidai ba ta ɗau mataki ba wai ta ga an yi badakala ba ko sabida wani cin hanci ko wani abu ta bari ake ta aikata ɓanna. barna to wannan hukuma ma tana da anahin haƙi ita ma ke da haƙi saboda haka dole duniya dama su tashi tsaye su ga abin da ya kamata su dafa baya in sun ga abin da bai kamata ba su yi gargadi ko kuma su dakata su yi hukunci a kai wannan shine aikin su kuma haka ake so kuma haka aka tsara su aka saboda haka wannan mataki yayi daidai Allah ubangiji ya sa haka ya zama alkhairi saboda haka Allah ubangiji ya sa haka ya zama alheri nagode da ayyura bisa hura mai ne just ta yi shigulo kalgan mai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka. ta farko dai suna na sani da uwa laska tsatsun gurum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar to gaskiya mu wanga mataki na dakatar da wa'ansu eh, manya-manyan fina-finai eh, wanda ake gabatarwa a gidajen talabijin dukkan sati to gaskiya mu muna goyon bayan wanga matakin na gwamnati da ta dauka duba da cewar gaskiya wanga mutane suna lalata tarbiyyar 'ya'yanmu kuma duka hadda laifinmu duba da cewar Eh, dukkan eh, mako ko duk sati yaro har gaugawa yake in ka sa shi ma aiki eh, yana nan yana tsamai lokaci ya zo ya kalli wanga seri da ake haska ko kuma wanga fina-finai da ake haska to gaskiya mu muna goyon bayan wanga mataki na gwamnatin jihar kano ya kamata a ce a gane gaskiya gaskiya ce kuma karya karya ce domin aka bar wanga mutane suna ta wanga ayyukansu da suka ga dama to gaskiya mu kanmu muna cikin tsakiya mai wuya ba da cewar tarbiyyar yaranmu a tashi lahiya Sani Dawo a Laska Tsatsun gurum a cikin jihar da Magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki ɗaya maraɗi jamhuriyar Nijar dangance da wannan doka da gwamnan jihar Kano ya yi to ni dai bata burge ni ba kuma ba ta da ma wata rana gare ni kuma shi ma gare shi gwamnatin da ya yi ta ba ta da wani amfani sare-sare ne ya eh, soke-soke su ne yan fina-finai suke yi har ai wannan to diba da yan fina-finai da masu kwacen waya da masu dira gida su amshi mawaya su sassare ka wane ne wanda ya kamata kai gwamnan kano ka tashi sai haikan ka hana da masu shiga cikin gida su sare ka su amsan maka waya da masu ɗauke ɗiyanka sai ka ba da kuɗi ko kuma su ɗauke budurwa ta yi kwanaki da kwanaki gidansu duka wannan baka da yancin kana su hakul suke gare ka wai shi sangam duk baka idan idan hana su sai yan fina wanda an san su an san matsayin su an san darajar su an san kima su kuma sun san darajar kansu kuma sun san kima kansu sun ma san ta su sun san ta Allah su ne zaka dakatar da to baka gyara ba dokar ka wannan bata hau ba ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki daya maradi jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. Murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan ku haka da fatan kowa na lafiya na cikin goshin lafiya. Malam Hassan barka barka da aiki da kai da abokan aiki ka muna gaishe ku. Sunana Malam Bashir babban tashar Lion Difa da Magaram. ba kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka reshen jihar da Magaram. Kuma mai ba da shawara kuma ma'aji ne. To alhamdulillah wannan doka da gwamnan jihar Kano ya sa ko hukumar ta ci fina-finai ta Kano da ta sa muna lalemar habun da ita. Ganin duba dama dukkan wasu fina-finan da ake suke yi mafi yawanci dama babu abin da suke kawo mana illa lalata tarbiyya ya kamata sauran fina-finai din da ake fitar da su dama a yi duba game da su don ganin gyaran tarbiyyar mu gaba daya eh, muna muku fata alkhairi Allah taimake mu gaba daya amin malam bashir babban tasha landi fa da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. gidan rediyon musulunci jamhuriyar tehran suna na suleiman alhaji buhari mai watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauran rediyo ta afirka reshen jihar da magaram eh, maganar gaskiya wannan matakin da gwamnan jihar kano ya ɗauka na dakatar da Eh, wasu fina-finai kusan 22 wanda suka saba ka'idodi eh, za mu iya cewa wannan matakin ya yi daidai eh, ganin yadda ake samun yawan fitar fina-finai marasa kan gado wanda suna nan suna bata tarbiyyar yara kanana kai har ma da matasa abin da ya ba a daidai cewa komi dai to ganin gwamnan kano ya fara ɗaukar wannan matakin Eh, kenan sha Allahu yanzu nan gaba eh, kamar abin da 'yan magana suke cewa eh, a ba gawa kashi ta mai rai tsoro kenan wannan mataki ne na farko da gwamnan jihar Kano ya dauka kenan yanzu duk wasu sauran masu fitar da fina-finai kenan nan gaba za su san irin fina-finan da za su riga fitarwa kafin su fitar da su ma sai sun tantance sun tace wannan matakin ya yi daidai muna goyon bayan wannan matakin nashi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan musulunci jamhuriyar tehran sunan lasa leman alhaji buhari mai watsa labarai ne da kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka reshen jihar da magaram tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. Biyo ya ta wasa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kuka ba mu dama don ba da ra'ayi dangance da eh, abin da ke tumma al'umma tuwo a ƙwarya. suna eh, sunana da Imam Salisu Sani wanda ake kiran shi Dozman, shugaba na masu kira da sauraron radio na Afirka, reshen jihar Damagaram. Eh hakikanin gaskiya dakatar da wasu tsiraru daga ciki wanda suke gabatar da fina-finai musamman ma irin tsari-tsari da sauransu makamancin haka nan. Ita gaskiya sana'a tana da tsari, tana da fa'ida kuma kamar tunatarwa ce da faɗakarwa gabatarwa ga al'umma gabaki daya na afirka gabaki daya kenan anan kira nike ga su kansu yan fina-finai kenan ko miye zai za a iya zamanto an yana yin shi cikin tsari ba tare da an yi shi karazi ba saboda kowace sana'a ya kamata a dinga mata tsari ba dinga hudowa sana'a kowace iri ba musamman ma ta fannin fina-finai bai ana gabatar da duka abubuwan da ya kamata kenan ya kamata a ce 'yan fina-finai akwai dokokin da tsarin da ya kamata a ce sun fitar da shi don hudo irin fina-finai wanda ya kamata masu matukan mahimmanci masu ma'ana wanda ya zamanto faɗakarwa da sanasarwa ga al'umma duka na afirka gaba daya muna godiya muna buku sauraka radiyon iran mai magana mamman salisu wanda ake kiran shi zaman shugaba na masu kira da sauran radiyo na afirka rashin jihar da magaran assalamu alaikum sashen hausa jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin ya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuhon albarkacin bakin mu dangance da wannan mudu'i wanda kuka azana ina ra'ayi ra'ayinmu dangance da wannan doka da hukumar tace fina-finai ta jihar kano ta yi na dakatar da fimkin na mai dogon zango ha kusan su 22 to gaskiya hakan ya yi daidai hakan ya yi daidai duba da cewa fimkin na mai dogon zango na aka lura da irin yadda suka gudanar da harkokinsu gaskiya ko alama babu kamshin gaskiya ciki face sai bata lokaci ko kuma sai yawo da hankalin al'umma masu bibiyar su gaskiya duba da hakanan wallahi ni zai ɗari bisa ɗari na ji daɗi da wannan mataki da gwamnan jihar kano ya ɗauka ko kuma hukuma ta ce fina-finai ya jihar kano ta ɗauka bisa kai ga wannan fina-finai masu dogayen zango saboda abin in ka lura kawai babu wani abu sai ɓata lokaci sai kuma eh, yawo da hankalin masu bibiyan wa'annan shirye-shirye wa'annan na dogon zangon gaskiya to a ba su dama su gyara duba da cewa sana'a ce suke kuma suna neman abin da za su rufa ma kansu asiri kuma su gudanar da rayuwarsu cikin tsanaki Assalamu alaikum gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarimu a ɗan kasar maraɗi, da fatan kuna lafiya da fatan kuma Allah taimaka muku wajen ba da dama da kuke mana faɗin a ra'ayoyin ra'ayoyinmu. To a wannan karo dai zan ɗan tsoma baki akan shanin abin da ya shahi jihar Kano da gwamna ya yi wannan abin. Lallai gaskiya gwamna ya kyauta saboda fina-finan ga suna ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke. Thank you.